خليل حراق رحمه الله لكن أخذ فأطيل شور من أخيل أولنا صدقة دعوة دعوة يباني دائم فرقون أولا أما نكره بيباني نظركم جيلاً لنظيم لنظيم لنظيم بايا تكي قوم وانا كي قوم لغاية باقا كنا خوصا بيبن أبايا duba kaga nan da aka ce kaga lakin eh, akhwa ta'tili sharru min akil ishraki ba ga je digo digo digo ba ka bi shi daga farko har zuwa kai shi za a sharhi ni kuna matsa wai ne na tafi tare da shi hmm? kaga wani tsarin wani ha ha ga abin da suka gani ba hmm? kun gan shi to shi ne suka ƙarafa ai kaga ba za ka zauna ka rabu da su kwace suke ta ƙarafawa kai ma ka iya hmm? lakin akut ta'atili sharrun min akil ishraki bil mahbuli wal burhan sai hmm? da ta da ba ya ta da koya ko ba da ayyuka shi yau yau oh, ga kagwalin sana to baya ba ya ke da ya tafi usuluri go an ka zama ta shaida to shi kenan ga sharhin wannan baiti sai dai ba mu san iya na ya tsaya ba alfarko na nawa eh tasa'in da uku kaga baiti nawa ya tara na uku baya ciki ba ɗaya biyu uku uku biyar shida bakwai takwas ai da ya kamata ba mutum abin ya tsere ba sai da ya tara baiti takwas sannan kuma zai musu sharhi ɗaya sabanin irin sharhin musulmi shi zai bi kalma kalma sabanin sharhin fa'ali sai dunkule su kawai ce wasu da da ke cikin bajoci kai ba su gani ba su gani ba ai wannan ban da na ce ai hmm. su da gani gani ka dinga bari su kowa ya na, kuma yi wahala ina son wannan wannan din alheri ne da mutum a ce bai san wurin ba ai karatu a tashi bai kamata ba duk wurin karatun sa rai ake ko wani wasu suna fata mana gidan jirgin kan za a jarraba duka sunan da ake za a iya yi su alhamdulillah mu dai muna da wanda suka sa kansu suna bi daga farko a ƙarshe kuma so samu ne duka ashe lokacin da yake gidan malaya shiru yake yi malaya shi kenan kun gan su baiti guda takwas to kaga sai ifato da nan ise dole zai karatu mu mai da tsanyi cewa lakin akut ta'atili sharrun min akhil to kaga daga nan sai da itara baiti zuwa baiti takwas ko zuwa baiti takwas ina nan shine ya dunkule bayanin sa to ba sai mu bi mu gani ba wa idza kana ta'til kama bayyana idan ta'til na shiga ba wannan kalar wannan ka rike shi da kyau Ina nashi yana da nashi sai da ma barin gari ta yara menene ba ta farko kyau take a farko in kai ka aka yi makara ma yaro kaga wancan ya koyar da yayin nashi ya goge eh kai kuma sai ka dan dinga kana arab eh, to tsoho ne ba abu da zai da su ya samu kame kokari to haka in so samu ne kaga mutum a ce malam ɗansa na kusa da shi ana abin a ce so i kamata suna da kwakwalwa suna da kasa tsakani da lashi cancan amma ko malaba ba ka sha'awa amma idan da ba za ka ban ka zo ka baje a ce ka famu ɗan ka ne ta kuwa ya buɗe min da wurin nan ya buɗe ya haka ya buɗe ya haka kaga kamar a ce yadda wannan ƙaton yakan yi amma shi ma ina ga buɗe masa ke bai san buɗe Baga kan wuri. Za mu haɗu da ɗaya wuri. Inda ba kowa. daga ni sai kai da kaga ina da wani zai abun amma dai ne shi kuma korar shi yake ke sauke na ba sai yanzu ne ya samu ba kowa da shi ya har dai kamar su kuma ma da baka kala ko shi ne ma wurin gwai ya ga kada ya burge ni hanye da wani da kyau akwai abin nan to masha Allah so samu ne a cikin nan abin nan da ake yi da kake ta na wannan kana mutuwa da kai da jaka eh kaga abin yayi kyau amma kullum kana makaranta ba ƴaƴanka a ciki Nan da ka mutu talakawa talakawa ciki sai da tafan rasu wanda suka riga suka samu kuɗi abin da haka to kuma kaga karshe bai yi kyau ba hmm? tsakani da Allah dole buga ya kanmu gaskiya harshen mutum bai kyau sai ka gama wannan na ce baka samu wanda ke yi ba wanda ko da dadi ko ba daɗi shekaru sun kai shekaru wata rana kana kalla san ka gudu ka mashi amma ga wasu a ɗan yara yaran ƙananan yara ko sai ce ga wasu ƙwari nan hanjar da wani sun kana raye kamar su kwashe kana faɗa ɗan kargar da ya littafi ba gan ba ake wani ya ɗauka na gan a hannun wani ka bi ka kwato karan daga yau sai yau ka sake taɓa mu littafi sai wannan faɗa murna ne wannan murna ne daga nan in ka gama da gaske ne in Allah sa ko wasu in sharar canji to ba haka ka sake taɓa min littafi da wai nan kuma na sa kashe ka amma za ka zo ka je inda fa je zuwa bai taɓa ba sannan da ya hasan kai hamsin amma kaje ta farka ba mai tafawa ba mai dubawa ba mai yin kaza faɗan ma dama ce hmm? ka samu an ɗaukar zuciya ta fashi da gaske wata rasa zai kai kamar kai kuka amma an ka dawo ka duba da gaske ba ku alheri dai ba sayarwa waye ba ɗauka ni ina karantawa tunda a cikinmu akwai ƴaƴan da suke saidawa wanda ka saya masa ba ya je sayar da shi ya kashe kuɗi ya ya ranar da ya ɗauki haka haka kawai ta ake da ɗauka je wurin gashashen da wai za kana tafilu kama bayyana idan tafili ya zama kaman bayanin da muka yi asal shirki dan uwan shirka ne wa mulaziman lahu fa innal muwassala ai shi ko mu'attali sharrun min al-mushriki tunda ku lura mushriki yana shirkarsa da saboda girmama Allah da Allah ya ce a roƙe shi ke ce ban cancanta ba da Allah sai dutse na roƙa min Allah ba ka babu ya ta kuka gidi dutsen na, dutse ka je wajen Allah ka roƙa min ka ka ba ka babu ni ko na babu kada jahilci ya kai shi da irin wannan shi ko mai ta'adili gaba ɗaya ina hukunci ne kan Allah kamar yadda na karanta ka sai ba haka gaba ɗaya ikon da Allah yake da shi ƙarfin da yake tare da shi ya kore shi gaba ɗaya Allah ya ce yana sama ba haka bane ba ba daidai ne ba in ma an faɗi kuskure ne dole a yi masa tawili وجاء ربك والملك صفا صفا يقول تحريفي ماشي اما دان وان تعقيل ان شاء الله بعد وقت بكو فهم تابع ملائكه ما نريد ga yadda za mu yi gudana akwai mutafin da aka ce ta ya tsara kan mutafin da shi mutafin aka ce ne malaku rabbika ne zai zo sai aka ce rabbuka sai ka ɗauka ubangiji ne ba shi zai zo ba malaku ne saboda Allah bai kamata ya baro can ba in ya baro sai ya zama yana yawo haka don bai zama Allah ba haka irin wannan matakin tare don haka mu'aqilu sharrun min min al-mushriki in an buga misali na nafin ta dole mu tsaya mu dinga warware shi kuwa da kuwa ma gani sai mushkilan masu shuru. فإن المؤصل شر من المشرك وأسوأ منه عقيدة في ربه عز وجل وليست هذه دعوة تقال باللسان ولم دعوة نبد رأفة جنا ولكنها مدائمة بالدليل والبرهان إن دولنا شوار مؤدلي يا في شر دك مشركي باوي رحمي نبدا ba wai fahimta dai ba kai ba ba haka magana take hakika innal mu'attila nawari aduhuma jahdul zati akwai bai kore zati na wannan za ta babban kana wajen ta gaba da zatin Allah ne babu wa adamul iqrari bi wujudiha sai da wannan ai shi karshe wahuwa huwa ta'tilul dahariya wannan shine korewar dahariyawa da wayannan yan zamani allazina yunkiruna sami'a masu ce ba Allah philosophers wa yaquluna ma hakahu alqur'anu anhum in hiya illa hayatuna الدنيا na ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إذا kama ونولي نجينا كما تنبانا كلهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوث mu ba wanda za a tada ne ba wai ma zai tada hmm, mu in an mutu shi kenan wannan rayuwar iyarcin da duniya ka san ko in aka tafi haka an shinge da shi ka nan wani haram wani halal ku daina wa haram haram gudun an je lahira za a mutum haram ɗan ba komai za a ma samu lada haram Shi ne mutum yana gudu ka isa da Allah gobe kiyama in an tashi a tashi cikin azaba to daina tsoro ba tashi والثاني تعطيل an عن al الكمال ya fice wa zafin Allah daga siffofinsa na kamala hatta bi kasbaha fa hadani ta'tilani ta'tilu dhati Ya ta'tilu sifati yatadammanani at-tana sun tattaro suka fi haqiqati al wata wa at-tanqisi ai kaga tun daga wannan tarihin da kake ta ai kwallon mujiri wannan kaga a aikace ne da dalili wa amma shirku shi ko shirka fa laysa fihi ta'alu fi dhati al-uluhiyyah bai soki zatin ubangiji ba fal mushriku muqirrun bil ilahiyyah mushriki ya tabbatar da Allah takan Allah rabbi uluhiyyatir rabbi subhanahu ولكنه يظن zato yake yi a annahu la yastati'u an yablugha minhu makanar rida ba zai kai inda zai yarda da shi ba don haka nan kaga sai ya nemi wanda Allah yadda da shi ya tura shi illa idza tawassala ilayhi bima ya'buduhu sai ya kama kafa da abin da yake bautansa min hajari au basharin أو قبر أو وثن أو كبي أو ملك أو ملك أو غير ذلك مما يتخذه المشركون دقى أبوان دا مشركي شيء توقف وسائط فيما بينهم وبين الله yas'umuna annaha tuqarribuhum ila allahi zulf fa shirku in ka gannan shirka ko mushriku ne shirka ta'zimun lil mushriki bihi girma ma wanda ya sanya wa tushen ne walakin hu ta'zimun bi jahali sai dai girma ma da ta zo ta jahilci wannan shi sa ake ta babu wani abu da za ka zo shi da jahilci ba sai sai kana kafa Allah ko kana kafa addini addini ba za ka yi shi ba ya kamata a a yadda Allah ya shi nasha min qiyasin ne ya taso ne asali daga qiyasi ba ta ce wa huwa qiyasu rabbi subhanahu bil muluki wal umara'i was salatin falamma ra'al mushrikuna mushrikai da suka duba suka ga annahu la yumkinu ad-dukhul ala ahadin min ha'ula'i ba yadda za a shiga ta cikin wayannan. sarakuna komandoji ma masu mulki bai yi ka shiga wajen su amma ka gano matar shi lahiya lahiya ya takaita wala tisala bihi wala hadawatu ladaihi da samun shiga illa bi wasidati bidanatihi sai ta hanyar yan sirrinsa wanda ake ce wasu ba kusantansu wa rijalu hashiyatihi min al-hujjabi masu gadinsa wal wazara ko ministoci aw bai baitihi ko iyalan gidansa min al-zawjati wal auladi fazannu Allah subhanahu kawahidin min haulai sai suka ɗauki Allah ɗaya ne daga cikin irin wayannan كان لك في قصكري فاتخذونه الواء وصائدة ليست توقعوا على الضحن والشفعاء وكان النبي جر عليهم أبن إجاسوا تلك الداهية داهية وأن مصيفة الدهية هو, ذلك القياس الذي فصاده والذي شفاء تكتبه أن فصاده من الظهور والبيان بحيث تدركه ببداهة الإنسان فرقد جنان مؤيه رزقا يا عيسى نعم إيه komai ba ka duba ta ko'ina ya haka a wurin halittar Allah a wurin Allah da wanda yake baka shi a ainihin babu kai kwana tafi tafi da wanda yake babu kai kwata-kwata ba yi wani riga cikin ba da wanda yake akwai riga cikin amma ne ba zan iya kai kaurin ba na sama da ne ke waye ne ke dama dama akwai riga cikin to ka zuwa kai masu kuma fannin da ya zama salula sai Kirista ta rayuwa ba wannan Hmm. Eh akwai su, za a zaka su akwai su mu'assal sosai, akwai wanda ma wanda suka bi su wa ire-iren